Zakariya Sura bakwai Gaskiya da jin ƙai ba azumi ba A shekara ta huɗu ta Sarki Darius, maganar Ubangiji ta zo wa Zakariya, a rana ta huɗu ta watan tara, wato, watan Kislev, mutanen Betel sun aika sherezer da Rejem Melek tare da mutanensu. su nemi tagomashin Ubangiji, ta wurin tambayar firistocin da kuma annabawan gidan Ubangiji Maɗaukaki, ko ya kamata in yi makoki da azumi a wata na biyar, yadda na yi a shekaru masu yawa? Sai maganar Ubangiji Maɗaukaki ta zo mini ta ce, Ka tambayi dukan mutanen ƙasar da firistoci cewa, Sa'ad da kuka yi makoki da azumi a wata na biyar, da na bakwai, dukan shekaru saba'in nan a ainihi saboda ne kuka yi azumi, kuma sa'ad da kuke ci kuke sha, ba kanku kuke yi wa shagali ba, ashe, ba kalmomin da Ubangiji ya faɗi kenan ta bakin annabawan farko ba sa'ad da Urushalima. da garuruwan da suke kewaye da ita suke hutawa suke cikin wadata, akwai kuma mutane a Negeb da yammacin gindin tuddai? Sai maganar Ubangiji ta sake zuwa wa Zakariya cewa, Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki ya ce, Ku yi shari'ar gaskiya, ku nuna jin ƙai da tausayi ga juna, kada ku danne gwauruwa ko maraya. baƙo ko talaka, a cikin zuciyarku kada ku yi mugun tunani game da juna, amma suka ƙi su saurara, da taurin kai suka juya bayansu suka kuma toshe kunnuwansu, suka taurare zukatansu kamar dutse, suka ƙi jin abin da doka ko kuma maganar Ubangiji Maɗaukaki take faɗi wadda ya aika ta wurin Ruhunsa. ta wurin annabawan farko, saboda haka Ubangiji Maɗaukaki ya ji fushi ƙwarai, sa'ad da na yi kira, ba su saurara ba, saboda haka sa'ad da suka yi kira, ba zan saurara ba, in ji Ubangiji Maɗaukaki, na warwatsar da su da guguwa a cikin dukan ƙasashe, inda suka zama baƙi, aka bar ƙasar ta zama kango bayansu. da har ba mai shiga ko fita, haka suka sa ƙasan nan mai daɗi ta zama kango.